واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiya mun yi karatu har zuwa ƙarshen suratul dukhan Allah ya sa albarka cikin abin da muka karanta yau insha Allah za mu shiga cikin suratul jasiya suratul jasiya ita ma sura ce makiya darussa ɗaya take karantaswa da suratul dukhan abu na farko dasa aƙidar musulunci a zukatan waɗanda suka yi imani da Allah cewa rayuwar musulunci ita ce rayuwa duk wani abu da mutum zai rayu a kai sun kuyan musulunci abun ba zai iya kai shi zuwa ga tudun mun tsira ba a nan duniya kuma ba zai kai shi ba a ranar gobe kiyama suratul dukan ta fara da bayani akan al'ayatul kauni ayoyin Allah subhanahu wata'ala wadda ya baza su a tsakanin bayi wadda in bayi suna lura suna kula da waɗannan ayoyi za su zama tsinkaye gare su kan tabbatar da allantakan Allah da kuma ta Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya da kuma dogaro ga Allah subhanahu wata'ala sannan suratul jasiya ta yi gargadi game da wadda suke karyata alkur'ani ko suke juya baya ma alkur'ani akwai ababa da yawa da Allah subhanahu ta'ala ya yi tanadi wadda za su iya biyo bayan haka su zan mummunan makoma ma wadda ya karyata a duniya kuma ya karyata a ranar gobe kiyama ma'ana mummunan makoma da zai samu a ranar gobe kiyama Allah ya tsare mu Allah ya samu dace da daidai Allah ya tabbatar da diga mu akan addini to sai Allah ya ce a'udhu billahi Allah maɗaukakin sarki ya ce, Bismillahir Rahmanir Rahim, Hamim, tanzilul kitabi minallahi al’azizul hakim. Allah ya ce wannan alƙur'ani sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah mabuwayi mai ilimi ma'ana Allah na tabbatar da alƙur'ani shi ya saukar da alƙur'ani alƙur'ani sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah tanzilul kitabi min Allahil azizil alim Allah ya ce alƙur'ani sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah al'aziz mabuwayi alhakim mai hikima shine ma'anan ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله na bayani game da alqur'ani yace zalikal kitabu la raiba fihi wannan alqur'ani babu kokonto cikin sa ma'ana babu kokonto game da saukakken littafi ne daga Allah subhanahu wata'ala sannan babu kokonto kuma a cikin alqur'ani duk abin da ka gani cikin alqur'ani tabbataccen hukunci ne daga Allah subhanahu wata'ala tanzilul kitabi la raiba fihi rabbi alamin Allah ce saukakken littafi ne daga Allah ubangijin talikai Allah ce kuma babu kokonto kan saukar alkur'ani daga Allah subhanahu wata'ala jama'a muna fahimta Allah ya saukar da alkur'ani domin ya shiryar da bayinsa domin a nusar da bayi zuwa ga rayuwa nagartacciya a nan rayuwar duniya rayuwa nagartacciya idan sun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace to sai Allah ya ce نعم وفي خلقكم وما يخص من دابة آيات لقوم واختلاف الليل والنهار وما تلك آيات الله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون الله مدوكتين سركيتي إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين الله يتي للي أتكين هلتر سميدك السيد Allah ya ce wallahi akwai ayoyi ga waɗanda suka yi imani da Allah idan da bayi za su kalli zubin da Allah ya ma sama su kalli zubin da Allah ya ma ƙasa Allah ya ce akwai ababa da bayi za su ɗauki izina ma'ana za su ɗauki wa'azi da shi akan jibanta ba da jibantarsu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala jama'a mun fahimta inna fis samawati wal ardi Allah yake cikin halittar sammai wal ardi cikin halittar kasai idan da bayi za su tsaya su yi tadabburi game da halittar sama idan da bayi za su tsaya su yi dabburi game da halittar ƙasa yadda Allah ya shimfiɗa ta yadda abubuwa ke gudana a kanta Allah ya ce la'ayatin lilmuminina Allah ya ce wallahi akwai ayoyi ga mu'mini idan mumini ya kalli waɗannan ababa ya kuma samu natsuwa lokacin da yake kallon su yayi tadabburi game da halittar sama da ƙasa Allah ya ce mu'mini za su sallama wa Allah baki ɗaya za su mai da al'amarin su zuwa ga Allah baki ɗaya jama'a mun fahimta ka kalli sama ayoyi da Allah subhanahu wata'ala ya saka a sama a wani waje yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi والنهار لآيات لأولي الألباب Allah ya ce inna fi kalki samawati wal ardi Allah ya ce lallai cikin halittar sammai da kasai wa ikhtilafil layli wan nahar da kuma sabawan dare da ini Allah ya ce inda za ku lura ku yi dabburi game da halittar sammai ku yi tadabburi game da halittar kasai Allah ya ce wallahi akwai ayoyi da yawa ma'ana ababan da mutum zai ɗauki wa'azi da yawa Allah ya ce liulil albab amma ga waɗanda suke da hankali daga cikin mutane jama'a mun fahimta a suratu yusuf yake cewa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi Allah ya ce wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi Allah ya ce yo ayoyi nawa nawa ne a sama ko a ƙasa wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi Allah yace ayoyi nawa nawa ne a sammai inda bayi za su yi dabburi game da halittar sammai wal da kuma halittar kasai bayi za su natsu su kula da Allah yadda ya shimfida kasa Allah ce ayoyi nawa za su kalla ababa nawa za su zama musu wa'azi ababa nawa za su ja hankalinsu zuwa ga ta Allah da bauta Allah ya ce ya murruna alaiha amma bayi suna shudewa akan waɗannan ayoyi mutum zai wuce gashi ga aya wa hum anha mu'ridun Allah ya ce amma suna masu bijire babu ruwan su da aya wa ka'ayyin min ayatin fi samawati wal ardi Allah ya ce ayoyi nawa nawa a samai ayoyi nawa nawa a kasai ya murruna alaiha Allah ya ce da bayi suna wucewa a jikin ayoyi wa hum anha mu'ridun suna rakkane suna masu bijirewa ba ma ruwansu da wannan ayar su dai bukatar su su ci su sha amma mai zai zama musu wa'azi Allah yake suna masu bijire jama'a mun fahimta ka kalli diri da Allah subhanahu wata'ala ya ma sama kallon sama da tsarin da Allah ya yi wa sama kadai ya isa ya sa bayi su sallama wa Allah ya isa ya sa bayi wallahi su guje ma abinda Allah bayi su ɗaya daga cikin manyan ayoyi da Allah ya bayyanar a halittar samai ne tsayuwar sama ba abin da ya tokare ta aya ne ko ba aya tsayuwar sama ba abin da ya rike sama wannan sama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin saman babu inda yatsu hudu da su samu fili a ajiye yatsu hudu mala'iku ne a dankare a cikinta amma Allah ya tsaye da ita ne ba abin da ya tokare ta akwai aya ko ba banda Allah akwai me iya wannan aikin yanzu wadda ya iya wannan aikin akwai abin da ba zai iya yi maka ba da kansa da kansa yana kirari ma kansa da haka yakan ce Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha Allah shine wadda ya halitta sama ya ɗaukaki sama ta tsaya a sama Bigairi Amadin ta raunaha. ai Bigairi amadin kama ta raunaha. Allah yake yadda kake ganin ta ba gufan Allah ce kuma babu gufan banda Allah akwai mai iya bayyanar wa mutane wani ikon Allah irin wannan yace Allahu allazi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin tarawunaha bi ghairi amadin tarawunaha Allah shi ne wadda ya ɗaukaci sammai wannan bisa wannan kuma dukansu ya ajiye su ne ba tare da wani guba da ya tokare su ba wannan aya ne ko ba aya yanzu idan aka ce maka ga wadda ya yi sama bai kai a sallama mishi ba Allah ya ce ayoyi nawa ne a sama daga cikin bayyanar aya mafi girma a halittar sama girman sama ita kanta girman sama لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس السماوات والأرض أكبر من duk duniya ba a taba wanda yayi tafiya ya je ya fita a ƙarƙashin rumfan sama ba akwai jama'a masu motoci sun yi tafiye-tafiyensu masu tutuƙa jiragen sama sun yi tafiye-tafiyarsu har yau ba a taɓa samu wadda ya yi tafiyar da zai iya fita daga ƙarƙashin rumfan sama ba wadda ya yi sama ya kai a sallama mishi ko bai kai a sallama mishi ba Allah ya ce akwai aya akwai abin da in ka kalla wallahi dole ka sadudar ka sallama wa Allah Allah ya ce amma ga ayoyin a ga ayoyin a kasai ya murruna alaiha Allah yake mutane suna shudewa a kansu wa hum anha mu'ridun suna masu bijirewa ba su lura da su ba su sauraron su yana daga cikin bayyanar ayar Allah a halittar sama ita sama bata taba baci ba yadda kaga sama haka annabi Adamu ya ga sama amma ba a taba renovating sama ba yadda yayi ta haka take duk shekarun mutum a duniya bai ba da tarihin sama ya ce mu a zamaninmu ta wajen yamma yamman nan ba abin da ya isa ya gaya mata yadda ka ganta haka ya ganta banda Allah akwai wadda ya isa ya kira da zai ɗebi shekaru dubbai irin waɗannan kuma ba a je an gyara abin ba aya ne ko ba aya ba wadda ya yi wannan kirar da ba a mata gyara ya cancanci a sallama mishi ko bai cancanta ba ya cancanta a suratul mulk yace allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير الله يتي الذي خلق سبع سماوات رباقا الله شيني يحل تسمى مي بقوي wannan bisa wannan kuma babu wadda aka mata fila daga ta kafanta aka tokare shi shine wannan tana saman wannan waccar tana saman waccar mata rafi karkin rahmani min tafawut Allah yace ba za ka taba gani ba a cikin halittar Allah wata matsala wata baraka wani rashin daidaituwa in Allah yayi zubi ya halitta abin da ya halitta to babu dama wani mai hasashe ya iya hasashe wai ya gano abu kaza bai dace ba ga yadda ya kamata a yi shi jama'a mun fahimta idan da za a tambaye ka idan an cire kunnen mutum a nan in an cire kunnen a inda Allah ya saka kai aka ce ka nuna inda in an sa kunnen zai fi kyawu ina za ka nuna ka nuna ina za a manna kunnen ya fi yin kyawu jama'a mun fahimta Allah ya ce ma tara fi kalbin rahmani min tafawut ba za ka taɓa gani ba cikin halittar Allah wata matsala wata baraka wani rashin daidaituwa a halittar Allah farji ilbasara haltara haltara min fudur Allah ce ka mai da gani ka sake ko kafin ayi wa'azin baka kalla da kyau bane Allah ce ka tsaya ka kalli sama da kyau haltara haltara min fudur. Allah ce ko zaka ga wani gude ya dan kece sai sake cewa sun marji ilbasara karrataini karrataini bi ma'ana marrataini Allah ya ce ka sake daga ba ka sake dubawa yanqalibi ilayka albasaru kasiran wa huwa asir Allah ya ce idon ka zai gaji da kallo idon ka zai nakasa Allah ya ce baka ga matsala a halittar sama ba malam ka dubi Messi idan ya saka block ɗinsa zai saka plum ya gwada ya sa zare ya gwada ya rufe ido ɗaya ya leka amma duk da ka sai an sauka haka ne ko ba haka bane haka ne akwai ayoyi a sama ko babu hadisi annabi ya ce duk wadda karatun alkur'aninsa ya biyo kan irin waɗannan ayoyi ya wuce kuma bai yi tadabburi cikin halittarsa mai da ƙasai ba annabi ya ce fawailun lahu fawailun lahu fawailun lahu annabi ya ce ya shiga ukunsa ya shiga ukunsa ya shiga ukunsa Allah ya ce inna fis samawati wal ardi lallai cikin halittar mai da kasai Allah yace la ayatin lil mu'minin akwai ayoyi ga mu'minai to kuma ka dawo ka kalli halittar kasa irin zubin da Allah yayi wa kasa mun karanta a cikin suratul zukhruf yadda Allah yayi shimfidan kasa yayi shimfidan yadda tsiro zai iya tsira a ciki yayi shimfidar yadda za a iya samun rijiya yayi shimfidar yadda za a iya samun korama yayi shimfidar yadda za a iya samun ciyayi da dangin abinci idan da yayi kasa yadda ake kwalta za a tona rijiya a wani waje yake cewa wa fil ardi qita'un mutajawiratun متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض الله أكبر إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الله يتي wa fil ardi qita'un mutajawiratun mutajawiratun bi ma'ana mutaqaribatun Allah yace a bayan kasa na saka kasar ta zama yanki yanki wannan sashin na makwabtaka da wannan sashin amma abinda za a yi amfani a wannan sashin ba zai yi amfani ba a wannan sashin jama'a mun fahimta inda za a shuka shinkafa in ka shuka masara abun kayi asara inda za a shuka masara in ka shuka shinkafa abun kayi asa inda za a yi dawa ba anan za a yi auduga ba Allah ce ba ku ga yadda na shimfida kasar ba ba kuna noma a bayan kasar ba banda kwarewa ta Allah wa zai iya wannan shimfidin idan da Allah zai sa wa bayi kasa irin yadda zai dace da yanayin masara ne kawai yaya za a yi a samu shinkafa za a samu to duk abin da ɗan adam ke bukata Allah zubin ƙasan sai ya yi zubi yadda wannan abun zai dace da wannan duk inda wannan zai yi kowane irin nau'in abinci akwai irin ƙasar da ya fi bukata ya haɓaka a wannan wajen kuma duka Allah ya samar wa bayi a bayi banda Allah akwai mai iya ma bayi haka Allah ya ce wa fil ardi kidaun mutajawirat a bayan ƙasa Allah ya ce ga nan yanki daban-daban da ɗabi'ar wannan yankin ba irin ɗabi'ar wannan yankin ba ne malam ba inda ake shuka ba garin ƙasa in kana zuwa jihohi daban-daban ka ga irin ƙasar da take cikin garin ku in ka je wani garin su ba irin ƙasar ba ne a garin su ƙasa ɗaya ce an shimfiɗa shi bai ɗaya wa'yansu garin su yashi ne ƙasar da aka zuba suke takawa a cikin garin yashi suke takawa malam wadda ya yi wannan tsarin ya cancanci a sallama mishi ko bai cancanta to wallahi dalilin da yake kawo mana irin wannan saboda ya nuna mana shine Allah shine mai komai shine mai kowa domin ka maida al'amarinka zuwa gare shi in muna fahimta wajen natun min a a'nabin Allah ya ce ganin gonaki na inabi inabi ga kuma inda ake shuka inabi wa zar'un ga kuma sauran shuke-shukenku wa nakilun ga kuma dabinanku sinwanun wa gairu sinwan in an ce as-sinwan shine dabino biyu bishiyar dabino biyu su tsiro akan tushe daya ina kun taba ganin irin wannan itace ne biyu amma tushe daya sinwan wa gairu sinwan shine bishiya daya ta tsiro akan tushe daya Allah ya ce duk na muku bi ma'in wahid Allah yace kuma duka ana shayar da su ne da ruwa daya jama'a ruwan da ya bugi lemon tsami wannan ruwan fa shi ya bugi gauta ruwan da ya bugi gauta wannan ruwan shi ya bugi lemon tsami shi ya bugi lemon zaki banda Allah akwai wanda ya isa wannan idan da ta hanyar technology aka gano kowanne akwai ruwan da za a bashi ruwan da ya daki lemun tsami shi Allah ke zubo da shi ya buji lemun tsami ruwan da ya buji gauta shi ya buji apple apple yayi zaki akwai aya ko babu a wani ku yace alam naj'al alil arda kifata Allah yace alam naj'al alil arda kifata Allah yake ban sanya muku ƙasa ta zam kamar jaka ba alkaftu huwa dhammu wal jam'u Allah yake na sanya ƙasa ta zama kamar wata jaka ta kunshe ku a haya'an wa amwata da rayayyunku da matattunku duk abin da muke bukata a duniya ba sai an je wata duniya a kawo mana ba Allah ce na sanya wannan kasar nan ne garinku in kun mutu nan ne garinku kuna raye nan ne garin tumakinku nan ne garin abincinku akwai aya ko babu akwai to duk Allah na bayyanar da waɗannan ayoyi ne domin ya nuna mutane shi Allah ne yanzu duk abin da muka lissafan nan akwai wadda gwamnati za ta iya ma mutane shi ka dubi yadda ake rayuwa mana, idan an rasa ruwan sama wannan ruwan saman shine sinadarin rayuwa kowace irin rayuwa idan babu ruwa dan adam ya shiga uku idan babu ruwa aljani ya shiga uku idan babu ruwa dabbobin yankari sun shiga uku idan babu ruwa komai ya shiga uku idan an rasa ruwa sarki sai ya fito ya ce ranka za a je a roki Allah ya bada ruwa idan an rasa ruwa gwamnati sai ya fito ya ce a je a yi roƙon ruwa idan an rasa ruwa za a je gwamnati hausa ne amma mutane ruwa to dan me yasa mutane bara su bi Allah ina da shi kadai yake wannan abu to yanzu kai baka ji kunya ba in baka bi Allah ba menene Allah bai ma mutane Allah ya ce inna fis samawati wal ardi Allah ce lallai cikin halittar sammai da kasai la'ayatin lil mu'minin Allah ce wallahi akwai ayoyi ga mu'minai wanda suka yi imani da Allah Allah ya samu a cikin su sai kuma yace wa fi khalqikum wa ma min Allah ya ce wa fi kalkikum Allah ya ce kai a cikin halittarku Allah ya ce nan ma akwai ayoyi ka kalli yadda Allah ya yi mutum ka dubi yadda aka ma ɗan adam zubin hanyoyin jini a jikinsa wannan wayarin wa zai iya yi in ba Allah ba ba zai iya ba wa fi kalkikum Allah ya ce haka nan kuma cikin halittarku jama'a cikin halittar mutane akwai aya ko babu aya akwai ayoyi ka kalli tukunna na farko aya ayoyi cikin halittar ɗan adam yadda ake samun ciki da yadda ake girma a ciki da yadda ake aihuwan mutum jama'a akwai ayoyi ko ba ayoyi Allah a Qur'ani yace wal qad khalaqana al insana min sulalatin min tin سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الله يشي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين Allah ya ce hakika mun halicci ɗan adam daga asalin taɓo in ji Allah halitta daga taɓo ba halittar annabi adam alaihi salatu wa salam ba kenan wa bada a kalkal insani min ɗin Allah ce mun fari halittar ɗan adam daga tabo ne shine halittar annabi adam Allah yace wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin Allah yace hakika mun halicci dan adam daga asalin tabo thumma ja'alnahu nuqfatan fi qararin makin Allah ce sai muka ci gaba da halittar dan adam ta hanyar sanya mani a wani matabbata amintacce in ji Allah ba mahaifa ba kenan Allah ya ce to sai muka ci gaba da halittar zurriyar annabi Adam alaihi salatu salam ta hanyar mani da muke sanya shi fi qararin makin a wani matabbata na tsatse amintacce thumma khalaqana nutfata alaqatan Allah ya ce sai mu halitta da wannan maniyin sai mu rikidar da shi Allah ya ce sai ya koma gudan jini fa khalaqanal alaqata Allah yake sai mu halitta da wannan gudan jinin sai mu rikidar da shi sai ya koma gudan tsoka fa khalaqanal mudugata izama Allah yace da wannan tsokar sai mu halicci kasusuwa fa izama lahama Allah yace sai mu kawo nama sai mu lullube wannan kasusuwan summa ansha'nahu khalqan akar Allah ce sai mu tada mutum gashi sabon halitta fa tabarakallahu ahsanul khaliqin akwai aya ko ba aya duk duniya an sallama dan adam yana samuwa ne daga mani falyanzuril insanu mimma khuliqa خلق من ماء Allah ya ce fal yanzur al insanu mimma kulika dan adam ya je yayi research mana ya ga da me aka halice shi Allah ya ce kulika mimma indafi da wannan ruwan maniyin da yake tunkuda lokacin fitansa Allah ya ce da shi muka halice mutum akwai aya ko babu Allah ya ce wa fi kalqikum haka cikin halittar ku akwai aya to yanzu da nan Allah ya ce thumma ansha'nahu kalqan akar ba an fidda mutum jariri ba to daga jaririn kuma Allah ya ce huwa allazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون الله يتشي هو الذي خلقكم min turabin Allah shine ya halice ku daga turbaya wannan halittar turbayan shine halittar annabi Adam alaihi salatu wassalam sai ce thumma min nuqfatin Allah yake sannan sai na cigaba da halittar zurriyar annabi adam daga igon mani thumma min alaqatin Allah ce sai in mai da maniyin ya koma gudan jini thumma yukrijukum tiflan Allah ce sai in fito da ku duniya kuna jarirai inji Allah thumma litabulugu ashuddakum Allah yace daga zaka sai kuma in daga ku Allah yace sai ku je ku mallaki karfin ku ku kai shekara 35 zuwa shekara 40 thumma litakunu shuyukha Allah yace daga nan sai ku zarce ku zama tsoffi akwai aya ko babu wa minkum man yutawaffa min qablu Allah yace daga cikin ku akwai wanda ke mutuwa kafin bulugul ashud akwai wadda ke mutuwa kafin ya tsufa wani ta bulugu ajalan musamman Allah ya ce wadda ma basu mutum ba an bar su ne zuwa su kai ga wani ajali yankakke shine zuwa ƙarshen ajalinsu ku ji sai Allah ya ce walla kum ta'qilun Allah ya ce ina haka ne don ku dinga hankalta cewa ni ne mahalicci ni ne abin bauta akwai aya ko babu ka duba rayuwar dan adam yadda yake gudanar da ita a suratul rum yake cewa wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار الله أكبر إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون الله يتي ومن آياته yana daga cikin ayoyin Allah ayoyin da in ka kalla za ka fahimci Allah shi ne Allah Allah shi ne abin dogaro Allah shi ya cancanta a bauta mishi Allah ya ce kalku samawati wal ardi halittar samai da kasai waqtilafu alsinatikum wa alwanikum Allah ya ce da sabawan harshen ku da sabawa launin jikinku Allah ya ce shi ma mutum ne kasar ku daya jihar ku daya local government din ku daya garin ku daya amma yaran da yake ji kai baka ji kuma abinda kake so ka hakkaka na manufofi shi shi ma yake so ya hakkaka na manufofi amma in yayi magana baka ji in kai magana bai ji wanda yayi wannan tsarin akwai aya ko babu ya cancanci bauta ko bai cancanta ba wa alwanikum haka launin jikinku fararen su ma kala-kala ne bakaken su ma kala-kala ne ya sake cewa wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah manamukum billaili wan nahar baccin da kuke yi dare da ini a bacci ake daidaita tsakanin mai kuɗi da talaka tsakanin sarki da talakas jama'a mun fahimta inda raka je inda mai sarauta ke zaune akwai bambanci tsakanin zaman sarki da zaman talaka a fadin tsakanin zaman mai kuɗi da talaka to amma idan ana bacci duka sai a yi balance kana bacci ka yi tusa sarki na bacci ya yi tusa haka ne bacci babu yallaɓoi a bacci babu alhaji a bacci Allah ya ce akwai aya manamukum bil wan nahar baccin da kuke yi dare da ini Allah ya ce inda za ku sa kula Allah ya ce akwai aya a bacci wabtigaukum min fadlihi da kuma nema da kuke yi daga falalan Allah ba neman abinci ba kenan malam a harkar neman abinci akwai aya ko ba aya a garinku sai ka samu dan abiya ya zo garinku neman abinci in ka je abiya sai ka samu ɗan garin ku ya je neman abinci akwai aya ko babu abin fa ɗan garinku ya tafi nema a can shi kuma ɗan can ya zo nema a nan kaga aida kuwa sai ya zauna a garin Allah ce to neman abincin kuma akwai aya akwai ko babu malam inda zamu bi waɗannan ayoyi kowace aya guda ta sama ko ta ƙasa ko ta halitta kowace ita kanta darasi guda ne mai cin gashin kanta to duka waɗannan ƴan uwa Allah ya bayyanar mana da su ne domin ya nuna mana cewa shine Allah domin ya bayyanar mana da cewa shine Allah mu Allah ya samu dace Allah ya ce wa fi kalkikum haka cikin halittarku wa ma ya busu min dabbatin da kuma dabbobi da Allah ke zubawa a bayan ƙasa Allah ya ce ayatun ayoyi ne liqaumin yuqinun ga mutanen da suke da yaqini inji Allah subhanahu wataala dabbobi da suke yawo aya ne ko ba aya ba aya ne wa fi kalkikum alittarku Allah yace ce a cikinta akwai ayoyi wa ma yabusu min dabbatin da kuma abinda Allah ke yadawa ke watsawa a bayan kasa na dabbobi ababan da ke tafiya a bayan kasa ayatun Allah ce su ma ayoyi ne liqaumin yuqinun ga waɗanda ke da yaqini ka duba dabbobi da suke tafiya muke rayuwa da su adabatu ismun لكل ما يدب على الأرض إذا أنت دابة شين الدك أبندك تفيا أباين كسا أنا تمشي دابة تو كدوب إرين يد الله يزبس أسورة النور يتي والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء وهو على كل شيء قدير الله يجي والله خلق كل دابة من ماء Allah ya halicci kowace dabba ce duk abin da ke tafiya a bayan ƙasa Allah ya halicce shi ne daga ruwa in ji Allah daga maniyi aka samar da shi wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah ya halicci kowace dabba ce daga mani wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah ya halicci kowace dabba ce daga ruwa in ma dai ba mani bane wani sinadari ne na ruwa Allah ya halicci wannan dabban nan shi jama'a muna ji faminhum man yamshi ala rijlaini faminhum man yamshi ala batnihi Allah ya ce daga cikin dabbobin da na halitta a bayan ƙasa akwai mai tafiya da cikinsa in ji Allah akwai ko babu faminhum man yamshi ala batni Allah ya ce waɗansu dabbobin sai na halicce su su ja da cikinsu wa minhum man yamshi ala rijlain waɗansu Allah ya ce nace su tafi da kafa biyu mutane da kafa biyu suke tafiya kaji da kafa biyu suke tafiya agwagi da kafa biyu suke tafiya wa minhum man yamshi ala arba Allah ya ce daga cikin su akwai masu tafiya akan kafa hudu in ji Allah malam akwai kadan doniyar da take tafiya akan kafafu sama da guda hamsin kuma duka tana taka su kafin ta yi wannan ayi akwai mai shi banda Allah halittar dabbobi aya ce ko ba aya bace jama'a duk muna fahimtar waɗannan to yanzu malam wanda yi halitta wadda take ja da ciki wata ta taka da kafa biyu wata ta taka da kafa hudu wata ta taka da kafafu goma wata ta fire da fiffike ta tashi ka faɗi kai meye in ka rike shi ba zai iya maka ba meye in ka rike shi ba zai iya maka ba wallahi ma duk waɗannan al'ayatul kauniya da muke karantawa dalilin da yasa Allah ke kawo mana su saboda ya nuna mana fa shine kwararre shine isasshe idan muka rike shi ya ishe mu karatun kenan Allah yace wa fi kalqikum cikin halittar ku akwai ayoyi wa ma yabusu min dabbatin da abinda Allah ke yadawa ke zubawa a bayan ƙasa na dabbobi ayatun liqaumin yuqinun Allah yace ayoyi ne ga mutanen da suke da yaqini to kuma sai Allah ya ce فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون الله يجي واختلاف الليل والنهار هكذا ساقا واندري دئني الله يجي شيما آية أي دري أي إني أي دري أي إني wannan tsari banda Allah akwai wadda sai ba da wannan tsari babu kuma maslahar bayi duka tana kunshe a cikin dare da wuni akwai abin da ba zai yiwu ba sai inda ini akwai abin da ba zai yiwu ba sai inda dare Allah sai ya hada mu bayi baki daya وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية والنهار مبصرة لتبتغوا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب كل شيء فصلناه تفصيلا فصلناه تفصيلا الله يتي وجعلنا الليل والنهار آيتين Allah ya ce mun sanya dare da ini su zama ayoyi biyu dukkan mai hankali idan yana lura da dare da ini Allah ya ce zai sallama mana famahauna ayatul laili Allah ce idan mun shafe ayan dare wada alna ayatan nahari sai mu kawo in Allah ce haka abin ke gudan mubsiratan Allah ce muna kawo ini ne domin bayi su samu daman neman abinci kowa ya ga wasai ya tafi hada-hadar rayuwarsu litabtagu fadalan min rabbikum domin ku nema daga falalar ubangijinku wa lita'lamu adada sinina wal hisab Allah ce saboda kuma kusan adadin shekaru da kidayanku ta hanyar dare da ini ake iya gane an yi sati daya ta hanyar dare da ini ake iya gane an yi wata daya ta hanyar dare da ini ake iya gane an yi shekara daya ta hanyar dare da ini ake iya lissafin da duk bayi suke yi a rayuwa akwai aya ko ba aya akwai a suratul qasas yake cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-laila إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله يتي ده منزل الله صلى الله عليه وسلم قل كفدا مع الأمرك أفرأيتم كباني لاباري إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إذن ده الله زي سنيا مكو دري أي تتزرتنسا الرانا القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء شنوانيني ودبا الله با zai iya kawo muku ini akwai Allah ya ce a Falatu tubsirun Allah ce ba ku ganin abin da nake muku idan da Allah zai sanya dare a yi ta tazarcen dare har ranar alkiyama mun sha ruwa dare gobe dare jibi dare wata ɗaya dare wata biyu uku dare shekara ɗaya biyu uku dare Allah ya ce man ilahun gairun lahi ya a cikin biziya wane ne wadda ba Allah ba zai iya kawo wuni akwai shi Allah ya ce a ara'aytum in ji Allahu alaykum nahara sarmadan ilayen milkiyama, Allah ya ce ku bani labari inda Allah zai sanya muku ini ya zamtutur tur har ranar alkiyama man ilahun gairun lahi a tikun bilailin taskunu na fihi wane ne wadda ba Allah ba zai iya kawo muku dare wadda za ku dinga samun hutu da natsuwa a cikinsu? akwai shi? babu ini a yi ta ini a yi ta ini a yi ta ini ilayen milkiyama. Allah ya ce in na ce a yi ta wuni har ranar alkiyama man ilahun gairun lahi a tikun bilailin shin wane ne wadda ba Allah ba zai iya zuwa muku da dare nuna fihi ku dinga samun natsuwa a cikin A Falatu Bisirun, Allah ce ba ku ganin abin da nake muku ne wa min rahmatihi Allah yace yana daga cikin rahmar Allah ja'ala lakum al-laila wan nahar Allah sai ya sanya muku dare da ini ma'ana ya garwaya muku dare da ini litaskunu fihi domin in dare yayi ku dinga samun natsuwa wa litabtagu min fadlihi idan gari ya waye ku tafi neman abinci wala kun tashkurun Allah ya ce na yi haka ne don ku dinga mini godiya a matsayina na Allah jama'a haka ne ku ba haka ba haka ne duk abin da mutum ya kaka za ka ga mutum yana rayuwa yana watsi da addini haka ne malam yana rayuwa yana watsi da addini saboda wani abin duniya da yake da shi malam duk abin da kaga mutum ya taka a duniya ko me abu in dai abun ayi takama ne da shi to ya samu alfarma ce daga wajen Allah dama abubuwa ne guda uku Allah ya tsora maslahar bawa a kai hankali da ji da gani wallahu أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأسئلة لعلكم تشكرون الله يتي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم الله يفدكوني دك سكي معي فانكو لا تعلمون شيئا الله يتي بقسم كومي وجعل لكم السمع سيزو يسن يامكو جي والأبصار يسن يامكو جني wal afidata ya sanya muku hankali La'allakun tashkurun Allah ce na yi haka ne don ku yi mini godiya to duk alfarmar da kaga mutum yana da ita a duniya ya ribace ka ne sanadiyar waɗannan ni'imomi idan kaga gwamna ya zama gwamna ya zama gwamnan ne don yana ji wata inda kurma ne ba zai zama gwamnan ba idan kaga gwamna ya zama gwamna ya zama gwamna ne don yana gani wata inda makaho ne ba zai zama gwamna ba kai ko da ƙungiyoyin haƙƙin ɗan adam sun yi zanga-zanga sun ce da kurame da makafi su tsaya takara kuma a ba su waɗannan kujerun amma dai in ba yi da hankali ai ba zai hau kujeran ba to hankalin a hannun wa yake duk kujeran da kaga kana kai ko na ofis ne alfarma ce ta Allah ya maka ji da gani da hankali duk matsayin da kake da shi yau idan kanka ya kunce ko lokacin ritaya yayi ko bai yi ba dole ka yi ritaya haka ne ko baka bane idan kanka ya kunce kana gwamna ko lokacin sauka yayi ko bai yi ba dole ka koma gefe haka ne ko ba haka bane haka ne to Allah da ka yarda cewa hankalin nashi ne malam yadda muke karatun nan yanzu a zaune wani yana asibiti an sa mai sarka a hannu da kafafunsa ko kan gwamna ba zai iya kuncewa ba saboda haka a hannun Allah ne a hannun Allah ne wallahi malam wallahi malam babu wadda ya cuci kansa kamar wadda ya yi watsi da Allah ba wadda ya cuci kansa kamar wadda ya yi watsi da Allah duk rayuwar gatanan duk rayuwar gatanan in matsala ce a koma wayyo Allah wayyo Allah Allah a Qur'ani yake cewa idan na saukar da matsala ba mai daga muku idan ba Allah wa in yamsaka Allahu bi durri fala kashifa lahu illa huwa Allah ya ce wa in yamsaka Allahu bi durri idan Allah ya shafe ka da wata cuta ko matsala fala kashifa lahu illa huwa ba wanda ya isa wannan matsalan sai Allah ka je asibiti kaga ikon Allah za a yi bukin consultant zai zo shi a yi ta na ku ya zo shi ya zo ya yi tambayoyi wa majinyaci ya duba shi ya rubuta magani idan ya gama sai ya ce mishi Allah ya baka lafiya saboda ya gama iya dabararsa wannan yasa consultant shi ma yana ganin babansa zai shura ya mutu saboda ba abin da ya iya gwamna sai ya kai ziyara asibiti ya ce a bashi dubu talatin ko dubu ɗari ko dubu ɗari biyu in zai fita sai ya ce Allah ya kawo sauki saboda shi ma gwamna ya gama iya abin da zai iya to don me za ka yi watsi da Allah don me za ka yi watsi da Allah malam ka ga mutum yana gudun addini yana baya baya da addini yana wasa da rayuwarsa ne yana rayuwa da makomarsa ne Allah me bai maka ba in dai wadda zai muku ruwan famfo ko lantarki da ku yi shi to don me yasa ba da ku yi Allah ba shi da yake bada ruwan sa yanzu ka dubi rana da ya bayar in ana ba wa mutane bil na rana da su iya biya bil din ne ba ma ya addabi jama. haka ne ko ba haka ba ina dai wadda zai zo ku zaɓe shi zai ce zai sama muku ruwan famfo zai ce zai sama muku wutar lantarki zai ce zai muku kwalta to Allah da ke zubar da ruwansa kyauta kai wadda zai yi famfo ma da wani lokaci a samu wani lokaci ba a samu ba balle kuma wadda zai zubar da ruwan sama kyauta don mai baraka yi allan ka ba jama'a mu fahimta duka allah na bayyana mana da waɗannan ababa ne domin mu fahimci ne allahnmu ne abin dogaranmu ne abin tawakkalinmu ne mai renonmu ne kuma mai iya biya mana bukatun bukatunmu allah ya ce waktilafin laili wan nahar saɓa wan dare da ini wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin da abin da Allah ke saukarwa daga sama na arziki arzikin bayi da Allah ke saukarwa daga sama shine ruwan sama duk abin da Allah ke bawa bayi na arziki babu abun da tsadansa amfanin shi ga bayi ya kai amfanin ruwan sama arziki ne ko ba arziki bane arziki ne kuma ka dubi malam yadda bayi suke gudanar da rayuwarsu duk lokacin da mutum yayi wani abu mai amfani a rayuwa to sai ka samu abin yana da tsada gobe ko jibi idan yayi wani da ya fi na jiya amfani to tsadar wadda aka yi yau sai ya fi na idan kuma jibi ya sake yin wani wadda ya fi na jiya amfani na jibin sai ya fi na jiya tsada haka ne ko ba haka bane wannan dalilin yasa kaga keke kudin ta bai kai kudin mashin ba domin amfanin mashin ya fi amfanin keke shi zaka ga kuɗin mota ya fi kuɗin mashin domin amfanin mota ya fi amfanin mashin to shi Allah duk abin da ya yi wadda ya fi amfani ya fi arha duk abin da Allah ya halitta muku abin da ya fi amfani to ya fi arha yanzu ka duba duk amfanin fetur ya fi amfani ruwa to ruwan sai ya fi fetur arha to saboda Allah ne ya yi ina da mun da ruwa ya fi fetur amfani to amma gashi ruwan sai ya mana kuma ya fi fetur ɗin arha to banda Allah akwai mai yin haka yanzu idan da gidan mai za mu dinga zuwa muna layi da mu muna sayan ruwa na sha da wanka da wanki rayuwar za ta yi to Allah sai ya bamu numfashi shi kuma numfashin ya fi ruwa amfani domin za ka iya kwana biyu uku baka sha ba kuma kana raye amma numfashi ba za ka yi minti biyar babu numfashi ba kana raye sai kuma numfashin shi kuma ya fi ruwa a ra iskar da za a shekan iskar da za a sheka a yi numfashi da ita ita kuma Allah sai ya sake da ita kuma ta fi ruwa a arha inda kuma numfashi yadda za ka ji kishi daga gona ka yi ta ƙoƙarin buga-buga har ka iso gida in numfashi ne ya ƙare daga can za ka iya isowa gida to shi kuma sai aka ba da shi arhansa ya fi arhar ruwa jama'a me Allah bai mana ba me Allah bai mana ba babu in kaga mutum yayi watsi da Allah kawai butulu ne kawai butulu ne in mutum yayi watsi da Allah kawai butulu ne kaga ana kiran mutum ya zo ya taimaka naira ɗarinsa ɗari biyunsa a gyara addinin addinin fa idan an haɓaka addinin wa'yansu ne fa su ma da su amfana yanzu dai ka san musuluncin ai ba a Najeriya aka saukar da Qur'ani ba ina addinin dauko shi aka yi daga wata duniya aka kawo shi Najeriya to kai ne kai daga nan garin ku kai kuma yaje wani waje ai ka san dai ba a Najeriya aka saukar da Qur'ani ba to daga inda aka saukar da shi waɗansu ne suka yi dakonsa suka iso da shi nan kai kuma wani gudumawa ka bayar a kai shi gaba to malam in ka ji an ce a taimaka ma addini wai ana so ne a haɓaka abun a ƙara matsawa da shi gaba ba wai in an saka a asusun za a haura da shi ne a kai wa Allah ba to me laifin a taimaki addini tun da kai ka mora ka amfana ka yi imani ka gaskata ka samu alkur'ani ka karanta don me yasa kai ba za ka yi aiki wani shi kuma ya amfana ba in uwa muna fahimta Allah ya ce wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin da abinda Allah ya saukar daga sama na arziki ruwa da Allah ke bawa bayi shine yace wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun Allah yace ai arzikin ku daga sama yake zuwa wannan arzikin shine ruwan sama in kaga dabbobi suna rayuwa sun ruwa ne ya zuba suka sha suka ci ciyawa in kaga mutum na rayuwa ruwa ne ya zuba ya sha abincinsa ya tsiro yake rayuwa haka ne ko ba haka ba fa ahya bihi al-ardh ba'da mautiha Allah ya rayar da kasan bayan mutuwanta da wannan ruwa da ya saukar wa tasrifin riyahi kadawar iska iska da da take kadawa aya ce ko ba aya bace aya ce wa tasrifin riyah kadawar iska ayatun liqaumin yaqilun Allah ce dukkan ababen da muka karanta nan ayoyi ne ga mutanen da suke da hankali in ji Allah Allah ya samu a ciki Allah sai ya ce tilka na natluha alayka bil haqqi Allah ya ce dukkan waɗannan ayoyin Allah ne muke karanta su gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da gaskiya fa bi ayyi hadisin lahi wa ayatihi yu'minun Allah ya ce to da wani zancen bayan wa'azin Allah bayan Allah ya maka wa'azi bayan kaga ayoyin Allah bayan kaga bayyanar kaɗaitakar Allah wa ayatihi bayan ayoyin Allah yu'minun Allah ce za su yi imani Allah ce da me za su yi imani in dai wannan wa'azi da Allah ya ma mutane a Qur'ani bai sa kai ka dauki wa'azi ba idan wannan ayoyi da aka karanta ba su sa ka fada ku ba Allah ce to wani zance ne kuma zaka fada ku da shi akwai Allah ce tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqqi waɗannan ayoyi ne na Allah muke karanta su akan ka da gaskiya fa bi ayi hadisin Allah ce to da wani zance ba'adallahi wa ayatihi bayan Allah da ayoyin Allah yu'minun da su imani Allah ce babu in dai wa'azi da alqur'ani da Allah yayi wa bayi bai sa su yi imani ba Allah ce to ba abinda za a gaya musu su yi imani da Allah Allah ya samu cikin waɗanda za su tabbata akan imani Allah ya ɗauki rayuwar mu akan imani Allah ya samu dace sai mu kwana anan sai gobe in Allah kai mu sai mu zo mu ɗora فسبحانك اللهم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين لكن